Hukumomin lafiya a duniya na cikin fargaba yayin da annobar COVID-19 ke ci gaba da yaduwa. Rashin yin gwaje-gwaje a kan lokaci da rashin kyawun tsarin kiwon lafiya a nahiyar Afirka da alamu sun taimaka wajen rashin fitar da rahotannin cutar. Wakilin muryar Amurka Arash Arabsadi ya haɗa rahoto kan taron ƙarawa juna sani da muryar Amurka ta yi inda masana suka amsa tambayoyi akan ci gaba da yaduwar coronavirus. ta ce sunan Lenore Madu tana musu barka da shiga shirin Straight Talk Africa na musamman kan cutar coronavirus. A birnin Washington DC a baya-bayan nan ne sashen Afirka na murya Amurka ya gudanar taro na musamman ta yanar gizo inda masana suka yi watsi da wasu raɗe-raɗi da kuma amsa tambayoyin jama'a kan cutar COVID-19. Ya ce ta wace hanya coronavirus ke da bambanci da sauran cututtuka kamar mura da sauransu. ya ce ba mu taɓa fuskantar irin wannan cuta ba kafin yanzu bil adamu bai taɓa ganin irin ta ba saboda haka kowa daga cikin mu yana cikin hatsarinta wani bambancin cutar shine saurin yadda take yaduwa a yadda aka saba wani da ke ɗauke da mura zai iya shafa wani mutum guda yayin da ita coronavirus mai ɗauke da ita zai iya shafa mutane biyu zuwa kusan uku Ta tambayi cewa wani tsarin kiwon lafiya ne ke taimaka masu cutar ya ce kowace jiha dole ne ta zamto tana da cibiyar aikin gaggawa da ke ɗauke da akalla gadaje 300 sannan abubuwa kamar kayan kariya irin su takunkumin rufe baki da hanci waɗanda za a tabbatar kowace jiha tana da su a najeriya ta kuma tambayi yadda jama'a ke kallon covid-19 uh, ya ce har yanzu mutane suna tunanin covid-19 cuta ce ta ƙasashen yamma kuma ta fi kama fararen fata misali a ƙasar burkina faso al'ummomi suna kallon waɗanda suka kamu da ita a matsayin masu kuɗi. Wannan rashin fahimta dai na zuwa ne kan imanin cewa masu kuɗi ne kaɗai ke iya yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Dr. Mumin Nyon na ƙasar Burkina Faso ya ce watsi da camfi tare da bayar da bayanai na gaskiya abu ne mai mahimmanci. Madu ya ɗaga hannu ga likita ɗan ƙasar Habasha wanda yake aiki a birnin New York. Ta tambayi yadda al'amura ke wakana lokacin da mutum ya isa asibiti. Ta ce lokacin da ka shiga ɗakin da marasa lafiya ke jira, za ka ga marasa lafiya na ta tari. Suna kukan cewa suna jin zazzaɓi da ciwon kai. Idan kuma ka shiga sashen aikin gaggawa za ka ga an saka wa marasa lafiya da yawa na'urar shakan numfashi. Yanzu haka ma muna fuskantar ƙarancin filayen da muke binne mutane. hakan yasa dole mu fara amfani da wuraren shakatawa domin binne mutane.